ngana ci allahu yastahzi'u bihim ya gol ko burkonsiten nan la mburkonsiten nar yo la sabu kuna ngari pe gol ko burkonsiten nan la alfa yor kwe burkonsino mete ngano ka pe tere pe nan nam ngan hune bani bani hay kan ma ka ham asugun nga tor pe nan ganyara ngan ham Ga mana lafiya gono ngono ga ham bani wato ngono alafiya alafiya wato lakar kan yo gono je nga ndan yo zanga wato ngoyo ka kamunu na hamfani kurpai gano ngoyo yan duniya dia la hara kala hasi haika gorun binin wa in nor pe pe berji ngana modo tiya no kokun kallo wa modduhum nga ngaru kabara haika ngana tollo yani ndiro di ka kuna ngono di nga ngana karfo munse ngana hini tamunse gamana lafiya gono ngata munse haikan kan bangwa kan han ngata munse fi tughyanihim mana tikidariyo di kuna ya'mahun ngan gonon tikidariyo di kuna ya'mahun kasin namo diye mene kasin namo diye mene be kwe gono ko ci al'ama mo ka bara bongo zanka diya mene na de boro mo gure ka bara gono bongo ga on su dia nalla chor ngano nche al'ama dana tere ama al'amatu tu ainu mimu na takuri al'ama tere di bara no bine mo dana yo ngano nor kwe beriki ya ya'mahun mene tikidariyo di kuna kangana ntolla yani dia nga mbilaziyo akuna ko petesiyo akuna ya mahon nga mbine moyoshi ko dia tikidariyo di hadithi bakuna nabgon ko ci sallallahu alaihi wasallam inna allah la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflit فقال جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة inna akhdhahu alimun shadid inna akhdhahu alimun shadid aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabci wa bai fakal nor pe pe beli lalle no ka azin kiri azin kiri anachi wato ahunu chinedi azin kiri wo ka kurumbara zalimi ifo mbineche adhalim adhalim dhulmu norba gwan kadi adhalim si wadu وضع الشيء في غير محله heka nu fina zalim ngano boron mahaifa zaka ji sinunka ana kai bara gordo da ya munafinci bi na kai bara na haifa ji sinunka na cha gordo domin gono ko imani ka ko cefirtere tuku gordo yo di don na himan bara me na gordo yiri baru imani ya don himan gonon mbine. sadi ba boro ka ogun wonne bon ngoro na cefirtere na bara cefiri a amada ka bar barce filtere aba gonum bire arsilamatere ma gonum banna ay sara sarate na gordo ba zalim sina annabi gorko ci sallallahu alaihi wasallam in nor kai kai be rizi kiriyo non na zalimi halan kai to saka kai tere jisa sai ka ba gabu nindi non nor kai gorko ci alkariya beri beri o kan ka ka ka bisa jama'a di kurpei ya ya sinon nganan gabu kan ngabine nan gabu dia nga gabu yo bara no gabu yo foka sanani kurpei ya kubiyara dori kuru naji kuru ya gono nga gabu yokuna ase burkonsi kantama ngoro ko tediya nga feitere bar haika nga gono ko burkonsi tense domin nga nan tolla yani nga huneyo ntikidari yo dikuna kasi kodiya bine moyo lutuyo el norkoye goro ko lutum na faji aci ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda boro ka munafinci ya sawanse borfono ka ishtarawu dalala bilhuda siriyanonza zanka boro norkoto kakpe inno bonji nera kwese ka bonjiza ishtarawu bilhuda siriyano choroza kakpe bonji deyo kan kpe to nera kwe haikan gari borodi nera no addalalata dare no borodi nera ngan na siriya na sai ka dare ta marjan dare yo nera nga nera kweci apri no siriya a adare yo ka nera apri no siriya siriya bengona kwe kame nga zakano ka dare ta nga no mete ka marsa borono siriyanan gari ar silamatere ngannar silamatere di honne apentem da ka ni muson mayana kammenze jama'a jama weyye binni binni koji ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah siriya di kera hurun kamme marsa siriya di nonza kakpeyino ceferio seka awo wawodidi takano kite dereri munafici gbey ka tena adu shirya no irpe na no shiriya shiriya di ni ngaza ka kwe dere de na che firiyodo irpe mar ciwo kamora ninna il nor kwe kwe werci fama rabihat tijaratuhum foto ciyo kuna libasi ni khasara basi foto ciyo kuna alfayo eh, libasi foto ci kago na liba alqur'ani aya fa faji terse kacin nor kwe kwe beri aya kuna kaci إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل إنه غفور شكور صدق الله العظيم كاتي أرسلامه نوكا تشورو برا نقال قرآني تشوكو تولا نانون تتلاوة موغا تشوكو تولا أنجي كيفو halkuru ngon na ka ngi simbongo se kamba chow ko gal qur'ani zumani ko tola ko kai ko ka coro bara ngo ngonal qur'ani choyo kunano tilawa ngan yei ko ga chono la kariga domin momma ifal qur'ani di ci ko la sabaga doman temma gbaiten nan hunu kuna sadi moraini gbaisin tana gbai hinkante wa aqamu sala ngan yei ko jingari a wakati kuna namani on nanasu sharti kuru kubeu irpe hambure gonon binoyo jingaldi kuna en nor kwete wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya gomini kar petere sen manar zikyo kuna nganka ko ngarani ko gomini ko sala sirran tukutuku na batu pare ifan ba da ya gbai hinza nan ko kote ngal qur'ani tilawa ngan ye ka bara jingari nana sunna wakati ngan ye ka bara borfo ka ngum manar zikyo ka ko dam arikpe gane irikpe ŋmene adini okuna nga nye ko Sara nga ngomini nya naba be kurpe ma ko ham ŋmene zike kuna nya tero al ummatu tuma ya hamfani ŋmene zike kuna nga non infaq boro ma me feri kata nka me feri ma mabara wato bor fode goro ka de hamfani on nani nya tere kuna no nya naba be no agone ya fi to de ya gbe hinza o kan taifon ba ngar pechi yarjuna tijaratan lan tabur fotoci ka hasara sakuna no coro kamuna ya alfayo alkuran coyo fotoci no jingari fotoci no metan coro ma wace boron mana ziki kuna in kan memo hunu fotoci no eriko ya ci fotoci hinza kuna asarasi sadi kan teya en hum liyuwaffiyahum ujurahum mbanayo nga petere makaka afuntani se ngama akubani se mamma man haifo zobu wa yazidahum min fadlihi nga be wa kuna nga man denzu haika kwete nga kubana se nga ka yara ka denzu innahu innar pe ka diro kuna na gono de tante chene ambei ase ka tonton gafur pe di barako su pe no ka abor zango ya tari burburio koko ben kan kosu shakur ka ben kan gbei wato ka ben se gbei yo kan temene irpe ma beri kurpe yo se to ana boro choroni in fotoci o barano tijaratan tabur fotoci no ka khasara ya gona kuna libasi ngarol nor peci fama hat tijaratuhu boroma siriyaza kakwai bara haika na derede na ngaro marsa boroma wuraza kakwai gurubi de na el nor peci fotoci o modimi liba sakuna ngana ci munafikiyo fama rabihat tijaratuhum mfotoci na kanan sai liba fo ana tontoni tensen noru nyabongo kaado nyima no siriya no no do mbaza ko siriya denna siriya ma tonton no se no siriya bongo ngano ngana na ka kwe huniya se wata ka kwe dere denna el nor kwe ci fotoci di ana kana liba wama kanu muhtadin mbongo bongo ya dedon na bara ba siriya di bongo na koto ka mehin kano domi da yeboro na siriya di koto no koto henno asu temma ka zaka kai dare den na da yana zar kai wama kanu muhtadin mbongo de don na gai ka bara siriyanteno au maci nsuci siriyanteno au maci na bara Iri irpe mar kurpe yu siriya Iri irpe ma siriya hin ci Iri ba kai ne o de ko ne o do ka hunan zebu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wallahu ta'ala alam haika aka daidai dindini kuna irpe anaga muka terterse na ciyo nun bar hartiyu biyu hartiyino irpe maluturse amal barka da nu mai wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin